Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman, kashi na arba'in da biyu, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel na YouTube domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku. kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Kada dai ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a kan lokaci. Ja da baya iman ta ringa yi ganin kallon da yake mata fuskarsa ɗaure. Ta ɓata fuska kamar za ta yi kuka a hankali ta ce, ya fita fa zan yi bai tanka mata ba, kuma bai ba sabunta ba tana komawa baya. Ganin girs ya rage riske ta ta koma can kusa da windo ɗin ɗakin. Ta tsaya zuciyar tana bugawa ta ce wayo ni dai ka kyale nan fita, mene maka? Dabda ita ya tsaya za ta durƙusa ya ɗago ta ya ce, Tirenin da Ami ta miki kenan ko? Na ba ma namiji ki ya yi kisin a bakin mota. Kina washe baki ko? Ta wani zarar ido tana kallon shi tsawa ya mata ya ce, Ba za ki bani amsa ba, ko sai na mare ki. Tsorata ta yi ganin babu wasa a fuskar shi, kama za ta fashe masa da kuka ta ce, Ni fa yaya. Fuskoce lokaci ɗaya idanunsa suka canja ya ce, Kefa me, kasa cewa komai ta yi ta ɗiya abu da ƙyar ce ka yi haƙuri, ni ba ni na ba shi hannun ba. Bai jira ta ƙarasa ba ya buge mata baki da ƙarfi. Ta kai hannunta da sauri bakinta lokaci ɗaya hawaye ya kawo idanuwanta cikin muryarsa ya ce, Na yi miki wannan alkawarin babu abin da zai hana ma gaya ma a banki. yanzu ko kuma nan gaba. Da wani zaro ido a rikice ta ce don Allah ya ka yaƙuri, wallahi ba da gangan ya yi ba shi ma bai sani ba. Bai san lokacin da ya ƙara buge bakinta ba ta yi tawaye na sauka idan ta ya ce, Wato ki yanzu kina ganin kin girma kin isa taɗi da maza ko? Har wani rawar jiki kike ki fita idan ya zo, har da cansa zuwa falon ko ki ajiye masa nama a gaba. saboda kin ga inna na goya miki baya to bari ki ji abin da baki sani ba in dai Muhammad yana raye babu aure tsakaninki da mutumin nan ki ma daina ɓata lokacinki ki fuskanci karatunki kawai kamar yadda na zaɓa masiyama miji ke ma ka da kaina zan zaɓa miki mijin da ya dace da ki, duk ki gama rawar kanki za ki sha mamaki na Wannan mutumin da kike gani kawai don ya ɓata ki ne, ya lalata miki tarbiyya. Ba so na tsakani da Allah yake miki ba, ki bar ganin yana kashe miki kuɗi ki zata wai san Allah yake miki. Lalata miki rayuwa kawai zai yi, wanda ni kuma ba zan taɓa ƙyalewa ba. Wannan shi ne gargaɗi na ƙarshe. Ita da yawaye kawai take zuciyarta na bugawa tana kallon shi. Daga yau kika sake tsayawa kusa da motar shi, sai na kusa sumar da ke. Duk ƙaryar da zai miki ya miki a waya ba sai ya sake zuwa ƙofar gida ba. Idan kuwa ba haka ba a gaban dadin ki zan zane ki, sai dai duk abin da na za ta yi ta yi. Kuka kawai iman take ba ta ce masa komai ba ya ce, kin fahimta ta gyaɗa masa kai da sauri. Muryar ina suka ji tana cewa na ga abin da ya ishe ni ne batu. Na ɓata a gidan Mujahid, sai kuma ta kwalo masa kira bude kofar Mujahid ya yi ya fita ya jawo kofar Iman ta durkushe a ɗakin tana kuka a hankali in nana ganin Mujahid ta ce, Alhamdulillah ni na zata ɓata nai, to ita kuma matar ina ta shiga. Har ƙasa fa na sauka ban ganta ba, kada ta shiga wani wajen shiga uku. dama ga bukari ya zama abin tsoro ba da zuciya ɗaya yarda ta biyo mu ba mujahid ya ce tana waje mu je kira ɗakin da ke ƙasa ina ta ce nawaye ɗakin ya ce ya ce na baƙi ne ina ta ce irin sa'an sai da 'ya'yanta kenan idan sun zo murmushi ya yi ya buɗe ƙofar falon ya ce har ke ai bai jira cewar ta ba ya fice har gadin sai da mujahid ya kai inna ya zaga digidan da ita tana kallon shi ta ce to ai tun yanzu ya kamata mu shiga gun makota hasan juna kafin mu tare ko ya ka gani Talanta ya ɗauke kai ta ce a'a ba zancen ɗauke kai ba ne yana da kyau in san su su sanni ko haka mutum zai ta zama ba jama'a gida ai mutane rahama ne Mujahid ya ce sai ki jira idan kin ga dawowarki gida. Inna ta ce wannan gaskiya ne. Tuni na shiga uku ban faila asar ba Mujahid. Ya ce to mu je ciki ki. Falon suka koma ya nuna mata ɗakin da ke downstairs ya ce sai ki yi awwala a bayin ciki. Ki sallah. Ta ce to ɗakin san sai kenan. Shi dai bai ce mata komai ba ta wuce ciki. Kallon agogon ya yi sana ya wuce sama falansa ya shiga ya buɗe ƙofar ɗakin. kushe ranta inda ya bar ta sannan tana kuka tana ganinsa ta miƙe tsaye ƙarasawa cikin ɗakin yayi. Ta diya kukan da take ta sunkuyar da kanta ta kawaye har gabanta. Tsaya ta tsaya ta ki yarda ta ɗaga kai balle ta kalle shi. Ya ɗago kanta a hankali ta kalle shi sai kuma ta fashe da kuka. ta juya masa baya. Zagayawa ya gabanta ta rufe fuskarta tana shisheka ɗan murmushi yayi. Kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce, ki dinga jin magana ta idan ba ki son na dinga saki kuka. Ta kara juya masa baya cikin kuka ta ce ni ba na so zagayawa yayi. Gabanta ya jawo ta kusa da shi ta kuma fashewa da kuka. Ya ɗan haɗe rai ya ce to ba za ki shiru ba. Ƙin cewa komai ta yi ya ja ta zuwa ƙasan ruwa ya buɗe yana kallanta ta madubi. hankali ya ce wanke fuskar ki ta turo baki ta ki cewa komai. Tara hannunsa ya ɗebi ruwan ya dokar da ita ya shiga wanke mata fuskar. Yana gamawa ya ciro hanki da ke aljihun shi ya fara goge mata ruwan fuskar. Yana kallonta ta madubi. Ya ce ki alkawari za ki fara jin magana ta daga yanzu. Kin cewa komai ta yi ya ɗera ya ce ina magana da ke. da kyar ta ce na ji ya ce kin ji mai a hankali ta ce abinda ka ce mayar da hanki ɗin ya yi aljihunsa ya juya ya fita ba ɗin murguɗa baki ta yi ta juya tana kallon kofar bayan falo mujahid ya zauna yana danna wayarsa har irna ta fito ɗakin da ta shiga yin sallah ta ce wai mujahid ni fa ban ji motsin iman ba arfa min asiri mu dubo ta Mujahid ya ce tana sama ari na ta ce, ni dai mu je ganta. Bata jira cewarsa ba ta nufi stairs ya miƙe suka ganta tsaye jikin windo. Waya kare a kunnanta, tana jin an buɗe ƙofa ta saurin ɗauke wayar daga kunnanta ta yi tsoro-tsoro. Kalanta Mujahid ya dinga yi na ta ce, To ke daga ganin gida sai ki shige ɗakin matar mutane ki zauna. jira zaki Allah ya kawo lokacin naki da fulasawa ai. wa mujahid ya bar bakin kofar ina ta ce to fito masu a ɗaki ya kuri haka. Iman bata tanka ba ta nufi kofa ta na faduwa ta fita. Ina ta bi bayanta. Balkoni suka tadda mujahid suna fitowa ya kulle gidan da mukulli ya tafi motar shi. Iman bata yarda ta kalle shi ba ta buɗe faransi ta shiga kamar munafuka. Bayan na ta shiga baya ya ja mota ya fita kamfan ɗin ya yi wa mai gadi sallama. Suna hawa saman titi na ta ce, Ni dai Mujahid da dai in samu kaza in siya na ji raina na so sosai. Mujahid ya fakin daidai gun masu gashin kaza da ta gani yasa. Yasa ta yi magana, tana washe baki ta ce Allah dai maka albarka. Bai ce komai ba sai ma jinkinar da kai da da kujerar mota, ilim shaidu. Ina ta ce to ka fita ta amsu. Ba tare da ya buɗe idonsa ba ya ce eh ina ta ce to guda nawa cin bai ce komai ba ina ta gyara zama ta ce ko guda uku ai ni ɗaya ita ɗaya yan sa ido kuma sai in musu ɗaya. Mujahid ya ce oke ina ta ce yi maza ki sauka iman ki ce musu su zaɓo manya don Allah na tsohuwa ce kuma ba miji gare ni ba. Iman ta bata fuska ta juya tana kallon inna inna ta ce na ga ikon Allah ban sauka da kaina ne. Me mutanen za su miki ko ina ruwanki da su. Buɗe motar Iman ta yi ta fita ta tafi gun masu gashin. Mujahid ya buɗe ido bi ta da kallo daga cikin motar. Ba laifi akwai maza a gun Iman na sunkuyar da kai ta amsa tambayar. Na masu wajen kimata ta ce guda uku. Tana ta tsaye har aka gama fakejin kajin a leda daban-daban ta amsa ta nufi gun mota. Ta buɗe baksi tana kallon ina ta ce dubu hudu da ɗari biyar. Ina ta ce to ni za ki gaya ma sai ki gaya ma mai siyan ai. Ta madubi mujahid ya kalle ta ya ce waye mai siyan ban da ke. Ina ta zaro ido ta ce ban gane ba. Ya buɗe ido sosai ya ce ko sisi ba ni da shi ban fito da kuɗi ba. Ina ta saki salati mai tsayi tana zaro ido ta ci, Ni mako ko sile ban fito da shi ba Mujahid. Mujahid ya daga kafaɗa ya ce sai ki san abin da za ki ce musu. Ina ta ƙara sakin salati ta ci, Yau babu lafiya ni fato, an ka caccala kaji uku ba kuɗi. Shi dai Mujahid bai sake ce mata komai ba. Ta kalli man ta zaro ido tana kallon su ina ta ce, Maza mai da musu ziyarsu. ya ce ba su da girma an fasa siya maza koma iman ta wani zagayo ido ta ce ye eh, bayan an yayyanka wallahi ni ba inda zan je hafisa ce na ta ce za ka yanka ci muka yi ni na ga abin da ya ishe ni ki juya ki mayar musu kayan su ba mu da halin biya iman duk ta rikice barin yadda ta ga duk mutanen wajen na kallon su ta ce na shiga uku wallahi inna ba zan iya komawa ba dubu fa maza a wajen da yawa jaraba ina ta dinga yi inda take shiga ba ta nan take fita ba ta ce mazan banza mazan mafi ina mu da su ba mu da kuɗin biyan kaji wani mutum da ke zaune a wajen ne ta so ya iso gun motar yana kallon iman ya ce lafiya kuwa ina ta ce ina fa lafiya yaro an ka caccala kaji uku ba kuɗin da za mu biya na ce ta mayar musu tsiyarsu shine take ƙoƙarin tara min jama'a wallahi ko amsar leda ma ni ban yi ba balle in ji ƙamshin naman ciki to akan me ba za su amsa ba dama haka ake yi shi kawai mutumin yake yana kallon imana ce guda nawa ne da sauri in na ta ce guda uku ne ɗaya na ta ɗaya nawa ɗaya na 'yan sa ido a gida hannu ya sa aljihu yana kallon iman Mujahid ya buɗe motar ya fita kun masu gashin kajin ya fito da dubu biyar ya mika musu. Daga ina mutumin da Iman binsa suka yi da Carlos. Ina ta ce ga katon banza ko ce mana ya ba shi da kuɗi fa har sai da ya bari duniya ta gama sanin abin da muke ciki sannan ya fita ya wani zokai zokai da shi zai ba da kuɗi. To Allah ya saka min kunya ta ni da ya so kunyar tani da ya soye a gaban masu kaji da tona mana asiri da ya yi a gabanka. Dariya mutumin ya dinga yana kallon inna da ta tsuke fuska tana kallon mujahid. Iman ta kalli mutumin gabanta ta mayar masa da kuɗin da ya mika mata ta ce mun gode. Ya yi murmushi ya ce kai ki damu. Dawa mujahid da ke kallon su ya yi ya amshi kuɗin hannun Iman. Ya kama hannun mutumin ya saka mashi a ciki ya ce sun gode da kulawa daga aka yi buɗe mata sit ɗin gaba yana kallonta ta sunkuyar da kanta ta shiga ya rufe motar ya ya shiga motar ya da ya bar wajen ina ta ce ni dai duk wanda niyyar sai kunyata na a duniya Allah ya min katangar ƙarfe da shi kuma ya saka min shi dai mujahid bai tanka mata ba har suka isa gida Shirye-shiryen biki ake babu kama kafar yaro, bari ma ɓangaren umma da ƙawayenta. Ji take kamar an mata albishir da aljanna. Za ta aurar da ɗanta guda ɗaya zuwa ga 'yar masu kuɗi ba na wasa ba. Shi gogon kamar ba shi zai yi aure ba, babu shirin da yake. Idan ya fita aiki tun safe dama sai dare zai dawo, don kawai baya son ya shiga cikin shirin da ake yi a gidan. ke gaba ɗaya bai fi sau uku suka haɗu da Safina ba ma, kuma duk umma ke tilastawa sai ya je, ko da wasa bai taɓa lambar ta ba, don kansa sai idan ya yi misin kol ɗinta. A rana kuwa tana kiransa fiye da su goma shi kansa mamakin, sanda take masa yake, duk da ya san dole ta fahimci fa baya ta, amma duk kilas ɗinta ba ta nuna ta damu, sai ƙara shige masa take. tun ranar da Mujahid ya yi ma Iman Ko da wasa ba ta son Mujahid ya zo kofar gidansu, sai dai waya. Amma abin da ke bata mamaki yadda ta ga shi ma bai dami ya zo ba, kamar da da kusan kullum sai ya zo. Sai dai suna kusan raba dare suna waya da shi cikin dubet, yadda an ba za ta ji ba. Ranar Juma'a kuma sai ya aiko wani mai aikin gidansu gun inna ya kawo mata saƙo iman da yi da ta san mujahid ya yi auren shi ya kara gaba sai ta ga ta yadda zai hana ta tsayawa da sadiq kuma sai yan uwa a nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allah za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labari amma in kuna buƙatar wannan labari ci gabansa yanzu yanzu to ina buƙatar comment guda hamsin yanzu ba sai an jima ba na sa muku ci gaban labarin nan. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe. Bar na gani ko kuna buƙatar labarin Iman.